أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون عباد الله إن الإسلام دين نظم كل شيء بما فيه الشهوات التي هي غريزي وطبيعي في البشرية الشهوة امر طبيعي والاسلام حدد للشهوه الحدود والشروط والضوابط والقواعد وشرع النكاح الزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا مشروع أن ينكح المرأة المسلم ma yuridu min nisa ma yuhibbu hatta yaqdi shahawatu fankihu ma taba lakum min nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'ulu ayyuha almustami'un الفتنه كل fitna التي آمت بها الدولة شمالها وجنوبها غربها وشرقها وسطها وعاصمتها التحرش الجنسي الاغتصاب ألا وهو أن الرجل يعتدي على المرأة ويزني بها إجبارا سواء كانت صغيرة أم كبيرة هذه الفتنة هذه الفتنة فتنة كبرى لقد أمت بها جميع البلاد وتستغرب أن الشاب من عمره عشرين وما يزيد قليلا يتعدى إلى امرأة إلى امرأة عمرها سبعين أم ثمانين جدته وتستغرب من رجل من عمره سبعين يتعدى إلى امرأة صغيرة بنت لا تتجاوز خمس سنوات هذه مصيبة مصيبة لا مصيبة بعدها ولا سيما بين المسلمين هذا أمر غريب هذا أمر عجيب أما الشهوة فهو أمر معلوم يقول تبارك وتعالى زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد فما من مسلم مؤمن يأخذ بالدين ويعمل بقواعد الشريعة ويتقي الله فعليه أن يعلم أنه إن خالف هذا فله عقاب في الدنيا أما إن تمسك بالشر فله مطأ في الدنيا وكذلك في الآخرة الجنة وهذه الأزواج المطهرة عندما ذكر تبارك وتعالى ما زين للبشر بدع بالنساء بالنساء لخطورتهن للرجال زين للناس حب الشهوات من النساء ثم ذكر البقية ولذلك عندما جاء إلى الجزاء في آية التي تلي هذه الآية الله ذكر الجنة وخص الجنة بذكر النساء وأزواج مطهرة ورضوان من الله فعلينا أيها المستمعون الكرام أن ننضبط في شهواتنا والأسباب والدوافع لهذه الفتنة فتنة التحرش الجنسي كثيرة جدا منها الجهل بالعقوبة للذي يتأدى إلى المرأة سواء كان كبيرة أم صغيرة من أسبابها الجهل وكذلك من أسبابها عدم العقوبة الشديدة للقائمين بهذا الإجرام وكذلك من أسبابها التغريب الناس الآن من المسلمين تغربوا أصبحوا غربيين يقتدون بالغرب في معاملاتهم في تصرفاتهم في أقوالهم في لباسهم في سكناتهم في نومهم في عقيدتهم في سياستهم يقتدون بالغرب لأن الغرب هم الذين يمارسون هذا الشنيع هذه الشنيعة من آدات الغرب التحرش الجنسي وكذلك من أسبابه الكهنة والسهرة الذين يأمرون الناس بهذه الأفعال بأنهم إذا فعلوا سيجدون كذا وكذا وكذا في الدنيا من الملك والمال والجاه والمكانة والأموال ومن الأسباب إرسال أطفال سواء كان بنات أم بنين للبيع في الأسواق والطرقات والشوارع عندما ترسل بنتك وعمرها خمس سنوات تمشي تبيع يعتدون عليها وكذلك من الأسباب هذه الشريعة المخدرات الناس يتعاملون بالأدوية الهدامة الهلاك حتى تخدر عقولهم أيها المستمعون الكرام الاختلاط من سببها عدم الارتداء للحجاب للمرأة من سببها لأن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين يرتدين الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلالبهن ذلك أدنى أن يورفنا فلا يؤذين الأذى التعدي هذا من هذا المجرم إلى المرأة قد يكون سببها أنها أفتنته بترك زينتها والله ينكر على الذين يبدون زينتهن ولا تبدين زينتهن من الحرام عليك أيها العزيزة أيها المسلمة أن تتبرجي التبرج من أسباب لهذه الفتنة وعدم التربية من أعلاها على الإنسان أن يربي نفسه ويربي أطفاله ويربي من هو حوله وكذلك الدعاء علينا أن لا نتغافل بالدعاء حتى الله يساعدنا في القضاء على هذه الفتنة التي ظهرت في البر والبحر في الجنوب والشمال وفي العاصمة بالذات أسأله جل شأنه أن يوفقنا جميعا ويبارك في حياتنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله والذي أمر بالإفة والصلاة والسلام على من رب الصحابة على تقوى الله عز وجل في جميع الأمور ومن ضمن ذلك الشهوات هذا الذي بينا من إفشاء التحرش الجنسي في البلاد أمر خطير Allahu yanha an zalik wan nabi alaihi salatu wasalam bari'un min zalik wa qad kasamitum min asbabiha wal makharaj aksu ma dhakarna الجهل التعليم عدم العقوبة أن يعاقبوا بأسوأ العقوبات والمخدرات أن تسأل الحكومة والآباء والمربين على تربية الشباب خاصة fi an ya'lamu khuturatul mukhaddarat wa adamu tabarruj kullu hadhihi min al-makharij as'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'inna yan uwa masu girma muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka muna shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sa'an nan bawansa ne kuma ya isar da sako cikin abin da kowannen mu ya ji labari ko ya gani mummuna da ke faruwa a ƙasanmu kowane ɓangare na ƙasan har inda mu musulmai muka fi yawa maganan fyaɗe fyaɗe wadda mu a musulunci tuni an ma hana zina bare fyaɗe domin fyaɗe ya fi zina muni hasali ma abinda zai kai ga zina an hana shi da Allah zai hana zina sai ya hana abin da ke iya aukan ga mutum ya fada cikin zina daga kallo Allah ta'ala ce kar a yi mata ka su shigan banza saboda kar ma a yi zina bare uwa uba mafi muni faɗe wadda yanzu ko ina cikin ƙasar nan idan ka buɗe rediyo bayan kobik babu labari da za ka samu mai yawa kamar maganan faɗi abin takaici kuma ma waɗansu da ba su da siffofin su yi magana akan fyaɗen su ne kan gaba yake mu musulunci komai yana da maganin sa musulunci bai yiwuwa kin fito tsirara kin ɗora gashin jaki a kanki kin fito kina cewa ana faɗe ke garan kan kina tsirara kuma yawanci wayar da suke fitowan su ne ta gaba a gyara ba shi sa fyaɗe mummunan al'amari ne mu musulunci tuni ya riga ya kore shi ya ma kore zina wanda bai kai shi illa ba saboda shi hukubarsa ta fita zina saboda zina ne da ƙari Allah ta'ala ya ce ya sanya ma ɗan adam sha'awa duk ɗan adam yana da sha'awa sai dai idan ba da lafiya daga ciki ya jero abubuwa da yawa an ƙawata wa ɗan adam sha'awa na daga wato ainihin abubuwa da yawa daga ciki akwai mata Allah sai fara da mata saboda hatsarin su ga ɗa namiji su ma hatsarin wato ainihin namiji ga mace mace ma ga ɗa namiji yadda namiji ke ji haka su ma suke da son 'ya'ya da dukiya da gonakai da dawakai da gida duk Allah ta'ala ya ambaci abubuwan da Allah ta'ala ya sanya ma dan adam yana son su ba laifi bane ya so su domin Allah ta'ala ce muka kawata mashi wannan daga abin da aka fara ambatawa maganan mata din nan shi yasa da Allah ta'ala ya ce to idan mutum ya yi haƙuri ya bi ka'idodin da aka shimfiɗa masa na biyan wannan bukata na wannan sha'awa to Allah ta'ala ce ayi mai albishir da abin da ya fi wannan abin da yake nema a duniya duka shine Allah ya mai tanadi gobe kiyama ya fi wannan abin da yake ta neman gabaki da abin da aka aje mashi shi sa Allah ta'ala ya tambaya yace shin bana ba dan adam labarin abin da ya fi wannan ba qul a unabbiukum khairun in ba ka labarin abin da ya fi wannan sai Allah ta'ala ce aljanna duk abin da kake so yana ciki ba kuma zai kare ba har abada kana ciki sai Allah ya ɗauko bayan ya ambaci gaba ɗaya sai ya ambaci mata kuma wa azwajun mutahhara a can mata aka fara bayanin hatsarinsu a nan abin da ake wa mutum alkawari bayan an dunkule gaba ɗaya sai aka fito da su don ka sani ƙarara an aje maka su to menene na faɗawa haramun shekaru nawa za ka yi a duniya idan da za ka yi zini tun rayuwarka ta kare ran da ka mutu ka gama kwanan ka ɗaya a kabari za ka manta ka taɓa jin daɗi a duniya ina amfanin wannan daɗin bare a ce yanzu fyaɗin nan an kai ga ɗan shekara saba'in tamanin zai wa 'yar shekara goma ɗan shekara ashirin zai wa 'yar shekara tamanin fyaɗe akwai wanda aka faɗa ba sai na faɗi garin ba shi uban shi ke faɗe da yaransa mata guda biyu yaransa na cikinsa matar ta yi magana yi bala'i ƙarshe ta kai ƙara aka nemi a susuncar da ƙaran dama haka kotunan mu suke sai dai kaɗan alkalai su yaƙuri kotunan mu baki ɗaya wallahi sai dai wadda Allah ya wa rahama kaɗan a cikin kaɗan alkalai suna da bayani gobe kiyama shi yasa alkalai kashi uku ne biyu yan wuta ne ga baki ɗayansu su suka fi yawa aka dinga bugawa da matan nan saboda ba ta da abin hannu sanda wani limami a garin babban limami ya ji labari ta kawo ƙara ya yi ɗamara cewa sai ya ƙarshen wannan ƙaran da ba don haka ba ita kulle ta hanyar wannan matan. kuma an ma 'ya'yanta fyaɗe mijinta baban 'ya'yan ya masu fyaɗe musulmi ba kafiri ba a arewa ba a kudu ba muna cikin bala'i ai korona kaɗan ne matukar mutane za su dinga tsokanan allah da zunubai mun dinga shiga bala'i kala-kala addu'o'i ba za su sanya allah ta'ala ya bar mu ba yaya za a ce mai sallah kana musulmi a ce kana kwanta da yarka da ka haifa wannan labaran da yawansu wasu na iya cewa akwai na ƙarya amma akwai na tabbas wanda sun tabbata sai zamanto ba mu da bambanci da su wani lokacin ma sai ga gwammasu to wannan ita ce fituna babba da ake ciki yanzu a ƙasar nan wani labari abun tsoratarwa shi ma yana yawo kuma gaskiya ne ƙanin mijin maman ya fyaɗe wa 'yan shekara goma ya kawo kuma waɗansu guda biyu su masu taimaka wajen wannan aiki musulmai wannan lamari da ake ciki kowa sai ya tsaye wajen ba da gudunmawa maganin in baka gobe kiyama Allah ta'ala zai tambi kowannen mu cikin sabubban wannan al'amari akwai bokaye da suke cewa wa da suke zuwa wajen su idan ka je kai da mace yariyar da bata balaga ba akwai kaza da kaza da za ka samu a duniya ko wani matsayi ko wani dukiya ko wani barazana bokaye miyagun mutane suna cikin musabbabin wannan lamari akwai ƙungiyar asiri wadda ake shiga su ma suna cikin musabbabin wannan abin ƙungiyar asiri su ma suna cikin domin yaya za a yi mai shekara saba'in ya yi sha'awar 'yar shekara biyar don ta za a yi wani abu zai sashe wannan in ba miyagun bokaye da ƙungiyoyin asirai da ake shiga ba to daga ciki akwai shan ƙwayoyi miyagun ƙwayoyi sai ka ga namiji ya tinkari ƙanuwarsa a gida ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya saboda ya riga ya sha baya cikin hankalinsa wannan kwayoyin yanzu ana yawan shansa a matasa har matan aure shi ma yana cikin musabbabi daga cikin musabbabi mata masu yawo tsirara daman su turawa tsirara suka saba yawo shi yasa duk kasan turawa daman fyaɗe ba wani sabon al'amari ba ne duk minti ɗaya sai an yi fyaɗe a kasan turawa mu ne nan ba mu san shi ba saka wannan buɗe jiki da mata suke na wayewa da kecere ni tsakaninsu da sa wandunan roba yanzu ba ana saka ba ana saka wanda zai matsaita bane a'a daman roba ne nuna jikinta zai gabaki daya wannan shi ma musabbabi ne saboda shi garizan dan adam yana tashi waɗansu suna da ɗabi'u na gariza mai ƙarfi Allah ya musu shi garizan mutane wato sha'awar mutane ya bambanta daraja daraja da Allah ta'ala ya halice su wasu ba sa iya gani su bari ta shi ma yana cikin musabbabi ko 'yan ƙungiyoyin faɗa da fyaɗe sun yadda ko ba su yadda ba ko suna irin wannan shigan ko ba su yadda ba to tabbas ƙur'ani ya nuna yana cikin sababi shi yasa Allah ta'ala cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi ka gaya wa matanka masu tsarki tsarkakku ka gaya wa 'ya'yanka masu matsayi babba ka gaya wa matan muminai su dinga shiga irin na mutunci na saka hijabi su rufe dukkan ƙawansu da kwalliyansu saboda me sai Allah ya fa dalili ya ce saboda kada a cutar da su ai faɗa cutarwa ne amma duk turancin da ake yi a kafafen labarai ba za ka ji ana maganin irin wannan suturan mummuna ba ai mun muna yara duk da kasar a haɗe muke za ka samu wani irin shigan da ake ayo ba a yin sa a lokacin kowace kafara ce ba za ta yi wannan shigan ba amma yanzu sai ka samu zainab da aisha da maimuna da halima suna shigan da in ka ganta sai ka ce ungo ce ko kiristiyana ya ba za a yi faɗe ba ba ana cewa ne masu faɗin an ba su lasisi cewa ga shi ne a amma shi ma sababi ne idan ana son gyaran to a gaya wa mata na ƙasa ga baki ɗaya su dinga shigan mutunci ko ba ta yi hijabi ba ta yi shiga na mutunci daga cikin musabbabi akwai baƙin jahilci akwai shan ƙwayoyi daga cikin musabbabi akwai rashin ɗaukan matakai mai ƙarfi akan wanda ya yi a cikin musabbabi akwai kunya da zaran an yi shi ba a so a ji domin kar a ɓata rayuwar da aka wa duk shi ma yana cikin musabbabi yan uwa masu girma wannan lamari ya girmama kowannen mu ya ba da tun daga kan iyaye wajen tarbiyyar 'ya'yansu wajen maganin wannan lamari mafita shine dukkaninmu domin gwamnati ba za ta iya wannan aikin ba sai dai ta agaza inda za ta fito kawo mafi girma shine makaranti makaranti a ga an sa addini dole ne kamar yadda za ka ci lissafi ka je jami'a ka ci turanci ka je jami'a a ce wadda bai ci addini ba zai je jami'a ba addinan mafi girma guda biyu ne babu wanda ya da faɗi a cikinsu sauran kame-kame ne me yasa ba za a yi doka ba a ce dole a gida yawo ya karanci addini wajen iyaye a makaranta ya karanci addini sai a ce addini shi ba shi art subject ne shi yasa sai ya girma ya zama accountant ya dinga kwashe kuɗin jama'a tunda ba Allah dama ba a san da shi Allah bai ba mu da amma ce ba Allah a wasu karatu tukan da yake yi sa'annan cikin abubuwan da ya kamata ta yi gwamnati ta sa doka mai tsanani ko ya kai ga kisa ko ya kai ga kisa ba laifi ne ba akwai wanda aka ce ya yi fyaɗe da aka mashi ya bayyana ya kai mata sun kai arba'in wanda masu fyaɗe ko musulmi ne ba kafiri ne ba wannan mai amfanin sabon ƙasa sai dai a ta kai labaran ka ji ana ta zuwa kotu ana ta zuwa kotu har a mutu alkalin ma ya mutu duk ana ta zuwa kotu to dole sai an ɗauki mataki na hukunci mai ƙarfi iyaye su kuma tarbiya da ganin sun wa su tarbiya na addinin musulunci mazansu da matansu Allah ta'ala ya kawo mana sauki kuma a yawaita addu'a domin da addu'a Allah yana kawo sauki adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba òun náà ni ọba tí ń bẹ láéláé òun náà sì lọ́ba tí ó máa bẹ lọ láéláé abẹ àwọn kí ó so pọ̀lọpọ̀ ọlá àti ọlá àti ìgẹ̀ fún aṣíwájú ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam èyí tí a fi sọ̀rọ̀ ní òní òun náà ni ká bá obìnrin sùn àfipá bá obìnrin sùn àfi ipá bá obìnrin sùn eléyìí fáwọn tí wọn bá ń kàwé òròyìn tàbẹ́tẹ́ ń bá ń gbọ́ ròyìn ó ti di tí ó kárí ní gbogbo léde wa yìí láàrin mùsùlùmí àtàwọn tí wọn kì í ṣe mùsùlùmí ó wá burú ó burú tó pọ̀ torí aburú rẹ̀ ó ju sìnà lọ aburú rẹ̀ ó ju sìnà lọ ọlọ́run ọba sì sọ pé ẹni tó bá ṣe sìnà tó bá ti níyàwó kápá ni torí náà ń kọ́ ẹ̀yin mùsùlùmí. ó yẹ kí a ṣọ́ra tó pọ̀ ọlọ́run ọba ti sọ pé ní ó dá ọmọ ádámà pẹ̀lú ìfẹ́ tí ó ní sóbìnrin àtàwọn nǹkan míì tọ́lọ́run pé rí ọlọ́run wa fi sọ pé ní káfẹ́yàwó tó bá wù wá ká súnmọ́ àwọn ìyàwó wa ká tún gba ládá eléyìí táwọn èèyàn ń ṣe yìí ó burú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ò ṣe é kó àbòsí ńlá ni inú tí ń fa táwọn èèyàn fi ń ṣe okun ìmukúmu táwọn èèyàn mu àti bàbá aláwo tí a ń lọ rè bá àti ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí a ń wọ̀ àtàìmọ̀ àti pé ní wọn ò mọ ìyà tọrọ mọ́ ìṣe yìí bákan náà àtàntí a máa rán àwọn ọmọ kéékèèké lọ́jà láti lọ rè é tà ọmọ ọdún márùn ká gbé nǹkan kan lórí pé ní kò lọ rèé tà ìmbẹ nínú tí ń fà bákan náà ìwọ̀kúwọ̀ kọ́bìnrin ó wọṣọ kọ́mú rẹ̀ wà ń ta kí gbogbo rẹ̀ wà ń ta kọ́mọ fi gbogbo ayé eléyìí náà ń bẹ nínú tí ń fà ẹ̀yin mùsùlùmí ó yẹ ká jìnnà sí ìwà aburú pàápàá jùlọ àbániṣepọ̀ ń tipa. ó wá yẹ kí ìjọba kó gbé ìgbésẹ̀ tó ga tó lágbára kí wọ́n ṣe ẹ̀sìn ní túláàsì ní gbogbo skul ta ní ilé ẹ̀kọ́ wa bákan náà káwọn adájọ́ wa kí wọ́n fún wọn ní òfin ẹnì tí wọ́n bá ilé mú wáwájú wọn tó bá ilé hàn tó dájú kí wọ́n fìyà jẹ kódà kó jẹ́ pípa ní kí wọ́n pa kí láǹfààní ẹni tí ó bá yàn ṣe ń pa. tí ó gbẹ̀yìn bí ogójì ti dàsá rẹ̀ kí láǹfààní ẹni tí ó bọ ọmọ tó bí nú tí ó bá ṣe ọmọ ogún ọdún tí ó ọmọ ọgọ́ta ọdún tí ó bá ṣe ní túláàsì torí náà nǹkan àwọn adájọ́ wa àtàwọn olórí wa ọlọ́ọ̀bù obìnrin gbogbo wa sì níṣẹ́ yìí rẹ̀ ga kọmọsà ìlọ lórí ìwà rẹ àmín we give thanks to almighty allah we are asking the most high to continue to show his mercy on the leader of humanity prophet muhammad his household and followers to the day of judgment today we are discussing an issue that is very vital issue of rape raping in our society is now at every corner of the country in the northern part, in the southern part, in the middle belt, in fact, including the FCT. It has become a culture accustomed to by those who are to be called criminals, first class criminals. Allah subhanahu wa ta'ala has made a man a desire which is natural Allah mentioned in several verses of the Quran. In Ali Imran chapter 3 of the Quran, verses 14, precisely, Allah says, beautified for men is desire to have satisfy your desire in a woman. Allah has put that in man and has put that true in a woman. Desire to have women, children, silver and gold, which is naira and dollars, if you so like, horses of pride, farmlands, products, all these are beautified for man to like and to love. But because of the danger of the sexual aspect of it, Allah started with mentioning women. But Allah subhanahu wa ta'ala moderated it for man and legalized for him to marry. Marry out of your choice. The ones that are beautiful to you. So as to satisfy yourself as a Muslim. Marry two, three, four it is when you are unable to be just, then you marry only a woman. What do you want Allah to do for you after this? After satisfying yourself, you are rewarded. Now, today, individuals are going to rape different classes of women. A father raping his daughter unbelievable among the Muslim community. The case is on now. Where the father had the two daughters. And when the woman complained, it is always come and go, come and go. Until when this woman was, was detained. It's, it's unbelievable. You have a case of a person who has become accustomed to. He has raped and raped up to 40 different instances. A Muslim, not a kafir. Now, for those who are following up the media, today that is the business of the day in the media, apart from the coronavirus. Now Allah has prepared for those who controlled, as they have been commanded by the Quran to control their, their desires. Allah has promised them paradise. The verse that follows that one immediately Allah says, Paradise, Jannah has been prepared for those who are conscious of Allah by distancing themselves from what He has prohibited, and especially fornication and adulteration, which raping is greater in offense. That's why any step leadership will take in dealing with these criminals, Sharia will never say no to it. Even if it leads to killing, Sharia will welcome it. Because a number of those who are perpetrating this criminal act are going free. Most of our courts are so easy going that you just be going and be going and be going until when everybody died and the case also naturally died after confirming an act of this criminality there shouldn't be any more excuse for not executing even what is provisioned by the law of the land among the causes which are numerous is cultism cultism those who are in cultism because there is no how if not cultism an aged person of eighty raping a girl of five years you cannot explain this if it is not cultism and sorcerers these bokas and the babalawos who will predict to his customer that by perpetrating these acts you are going to have the post you are going to have the money, you are going to have the contract, you are going to have this and that. And you will agree to go and perform. Also, absolute ignorance of the consequence of the crime in this world and in the hereafter. Also, drug abuse is a factor, very big factor. Because today you see germine brothers and sisters that is full brother and full sister engaging in this act if not they are into drugs there is no way a sensible person will approach look men dangerously some has even approached their mothers their biological mothers if you look at the data of the happenings you will never believe it you will never believe it now the ummah of muhammad sallallahu should never open eye and be seeing this and not contributing towards reforming the situation because Allah is going to ask each and every one of us. Government cannot do this alone. That is the truth. Of course, there are areas that if government swing into action, it will reduce it drastically because they have the power in their hands. A number of things leaders are not going to be said by Allah because the mechanism and the power of using power to control is in their hands. It's in their hands. You can only talk if it is not your family. Even if it is your family, there is limits to what you can do. Our curriculum should be looked into critically, where religion should be made compulsory. Religion should be, should be seen as an art subject. It is art subject so even the, even the students are aware that it's not an important subject. It is, the, it, it is the colonial master's language that is compulsory for you to pass. And mathematics. And that's why a number of students doesn't see religion to be important, either at home or in schools. Let it be a law that no child should proceed to any level of education graduating from one level to another until when he satisfied some minimal requirement of his religion, either Christian or, or Islam. These are the major religion we have, which none of the both, of, both are against raping. And also, there should be a law where these criminals should never go free. In fact, even if it leads to killing, capital punishment Is allowed in Sharia. Look, in Sharia, zina is less devilish than raping. But the punishment of a zani, a married zani, a married man, is to be stoned to death. Tell me, what will be the punishment based on this analogy on somebody who has raped his sister, who has raped his mother, who has raped a 80 years old woman? You cannot go below that. You must be foolish. Now, this crime is alarming. What we can do is to say it out. But those who can act with the position Allah has given them are going to be asked by Allah subhanahu wa ta'ala. Because it's going out of hand. We pray Allah to Allah to assist us, to guide us. Have mercy on all of us. Count of. among those who are going to die with the kalima la ilaha illallah muhammad rasulullah allahumma izzal islam wal muslimin ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم عليك fajara والفجر fasaka.